Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye wannan lokaci akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da sittin. Masu sauraron mu a Neme a jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sauran tashoshin FM ɗin da za a iya sauraron mu a nan jamhuriyar Nijar sun haɗa da rediyo amfani. Sarauniya, Fara'a, FM Noma da Dalol ko kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan a kuma sun kasar Ghana kuma ana iya samun mu a tashar Alfa Radio. Baya ga haka ana iya sauraron mu a duk lokacin da ake da bukata a kan yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da hantsi. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce da Sarfilo Hashin Gumi daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Karfe takwas na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe bakwai kenan a kasar Ghana a nan Washington DC kuma karfe biyu na safe. Bayan labaran duniya za ku ji abin da manazarta suke hange game da tashe-tashen hankulan da yankin Sahel nahiyar Afirka take fama da shi. Wanda ya kici ya cinyewa da kuma matakan da suke gani ya kamata shugabanni su ɗauka. Sannan muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba da Sulimu Mini Barba shirya kuma zai gabatar. Sai kuma sharhin wasu jaridun kasar Ghana da sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. amma fa duk sai bayan ah, kun sha labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu kan takardun hujjojin tsige shugaban ƙasa Donald Trump ta kuma aika takardun zuwa Majalisar Dokoki domin fara shari'a a mako mai zuwa. Pelosi ta yi amfani da alƙaluma daban-daban wajen rubuta sunanta kan takardun ta kuma miƙa ga 'yan Democrat shugabannin kwamitocin da suka yi aikin tsige shugaban ƙasar. Manajojin tsige Trump da 'yan majalisar da za su gabatar da ƙara da kuma akawun majalisar su ne suka kai takardun hujjojin zuwa ga majalisar dattawa. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ce yau Alhamis majalisar za ta karbi takardun a hukumance. lokacin ne za a rantsar da alkalin alkalan amurka john robert wanda shine zai gudanar da shari'ar daga nan kuma sai a rantsar da manajojin da majalisar wakilan ta aika tun jiya laraba ne majalisar wakilai da 'yan demokrat ke rinjaye suka kada ƙuri'a amincewa da manajojin da za a aika zaman shari'ar cikin har da shugaban kwamitin tattara bayanan sirri adam shift da kuma shugaban kwamitin shari'a jerry nadler a bangare guda kuma jiya laraba shugaban amurka tare da mataimakin firimiya na china li he ya sanya hannu kan yarjejeniya za ta kawo ƙarshen cinikayya da ya kwashe watanni goma sha takwas ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya wannan yarjejeniya ce da ba wanda ya taba ganin irinta a cewar trump wanda ya hasashen cewa za ta samar da zaman lafiya a faɗin duniya a bikin rattaba hannun da aka gudanar jiya alhamis a fadar white house mataimakin firimiya na china ya karanta wata wasiƙa daga shugaban china wato shi jinping wadda ta ce a matakin gaba kuma ɓangarorin biyu suna da buƙatar aiwatar da yarjejeniyar cikin gaskiya cikin jawabin lu ya yi nuni da cewa an samu kuma baya lokacin da ake gudanar da zaman tattaunawar amma wakilan kasashen biyu ba su karaya ba amurka da china sun amince da fuska ta farko ta yarjejeniyar tun watan disamba wadda ta nemi china ta ƙara sayan kayayyakin amurka ta kuma dakatar da abin da take yi na takura wa kamfanonin waje su miƙa mata fasahar su haka kuma kada ta ci gaba da sarrafa kudadenta domin samun garaɓasa wajen fitar da kayayyakin ta waje to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar iran hassan ruhani ya yi kira ga haɗin kan ƙasa jiya laraba bayan da wani tashin hankali ya barke a zanga-zangar da ake yi kan harbo jirgin fasinja da iran ta yi da farko idan ta ce matsalar inji ce ta haddasa jirgin fasinjan faduwa kafin 'yan kwanaki ta fito ta faɗi gaskiyar cewa jami'an sojin ƙasar ne suka harbo jirgin bisa kuskure kuma dukkan mutanen da ke cikin jirgin 176 sun rasa rayukansu. Faɗin gaskiya da Iran ta yi ya haddasa zanga-zanga har ta tsawon kwanaki inda mutane ke nuna fushinsu ga shugabannin ƙasar. Da yake jawabi kai tsaye ta gidan talabijin Ruhani ya ce idan an samu jinkiri daga jami'an soji wajen fitowa da bayanan abin da ya faru a bar su fito su ba da haƙuri. Haka kuma Ruhani ya buƙaci cikakken bayani kan bala'in da ya faru ya kuma bayyana buƙatar da ke akwai ta kawo sauyi kan yadda gwamnatin Iran ke gudanar da harkokin ƙasarta. ta. Gwamnatin kasar Tanzania na shirin dakatar da dukkan layukan wayoyin hannu da ba a yi musu rajista ba zuwa ranar ashirin ga watan nan na Janairu. Jami'ai sun ce an sanar da wannan shiri ne domin yaƙi da miyagun ayyukan da ke faruwa a yanar gizo. Amma masu amfani da wayoyin hannu suna korafin cewa wa'adin da aka saka ya yi kaɗan kuma 'yan jam'iyyun adawa ƙasar Tanzania na nuna damuwarsu kan rufe layukan wayoyi zai iya kawo tsaiko ga babban zaben ƙasa da aka shirya yi a watan Oktoba. Giftsway ita ma an taɓa damfara ta a yanar gizo. An damfare ta dala Amurka dala dubu ɗari wato dala dubu ɗaya ɗari uku lokacin da ta yi ƙoƙarin sayan kayan latron ta yanar gizo ta hanyar amfani da wayarta. Baada ya zile pesa kuanzia hapo sikupata tena mawasiliano yake. ta ce bayan da na aika da kuɗi na sai wayarsa ta daina shiga ina tunanin yin rijistar layin waya zai taimaka matuƙa idan akwai irin wannan tsarin lokacin da na rasa kuɗaɗe na ina tunanin zai zama da sauki wajen kama wanda ya cuce ni wannan rajistar da za a yi za ta hada da layin mutum na katin shaida wato na katin shaida da mutane ko katin fasfot nasu da kuma hotunan tambarin yatsunsu hukumar kula da kafafen sadarwa ta tanzania ta ce rajistar layukan wayoyi zai rage aikata miyagun kwayoyin wato miyagun ayyuka a yanar gizo kamar ta hanyar biyan kuɗi ta wayar hannu filu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madala A daidai lokacin da kasashen yankin Sahel a nahiyar Afirka suke fama da hare-haren 'yan bindiga abinda wasu ke zargin cewa da lauje cikin naɗi. ganin yadda tsoma bakin kasashen yamma a yunkurin shawo kan lamarin bai haifar da ɗame ido ba a cikin hirarmu da farfesa bube na maiwa na jami'ar diop a kasar senegal ya bayyana abin da ya sa yake ganin aka gaza magance wannan matsalar wannan zaman nasu cikin kasashen ba wani abu ne riba suke suke nan suke na nema ina shaida jama'a jama'a na sahel da su san da abu guda cikin duniyar nan shine cewa da nan da cikin shekara arba'in da uku duniya gaba ɗanta za su shiga cikin matsalar ruwan sha alhali an je an dibo cewa da ƙasar sahel wato ruwa ne ɗimbin su tsarkakakki wa'anda ya zamanto gobe za su amfani duniya su ba su da su ko suna da su ma ruwan sun gurɓace to shi ne suke hange na ɗaya kenan na biyu kuma akwai arziki da ke can ƙarƙashin ƙasashen namu suna hangen wannan akwai uranium akwai eh, man fetur akwai zinari da sauransu duk abin da ya zamanto eh, wato abu ne na amfanin su mm. bugu da ƙari mahuta ita ce cewa ne sozawanmu su haɗa gwiwa burkina faso ne mali ne niger ne chadi ne mauritania ne mm. senegal ne tarihi ya nuna alzamanin zamanin daular ghana da daular mali da daular sangoi muna zamna cikin zaman lafiya sosai sosai sai a zamanin da arzikinmu ya jayo muna wato matsala ta cewa da ta fannin larabawa suka zo suka sarwatsar da mu koyo muna iya haka in muka gama ƙarhi wato talaka da talaka in suka gama ƙarhi za su fi karhin mai arziki. To farfesa ba na tare numfashinka ba idan muka dubi eh, bayanin da kai inda ka ce Afirka su suka taimaka wa kasar Faransa suka ceto ta daga 'yan Jamus a baya. Ta yaya aka yi har muka kai wannan eh, matsayin da muke yanzu mun lalace har sai an zo an yi haka kuma ga shugabannin kasashen bukatar da Faransa take nema na ci gaba da kasancewa a nahiyar tamu su amince mata. ni ban iya kewaye ba faɗi nake abin da yake faruwa mm. rashin adalci rashin iko na muhimmanci rashin a tsaya a nemi wato hanya ta gaskiya shi ya kawo haka ma'aikantan ne namu na ɗaya tsoron faransa suke yi na biyu wato mutane ne waɗanda suna so su zama bisa karaga iko tsammani suke ƙasa faransa ita ta kawo su alhali kuma al'umma ta ƙasashen su ne suka kawo su bisa iko mm. wato ba abin da suke horga shine cewa da a musu juyin milki mm. yau idan aka damƙa ma sozawan mu runduna sojojin idan aka damƙa musu wato hali jari wanda ake keɓewa saboda shi wallahi wallahi wallahi wa'annan rundunar sojojin namu za su fuskanci wannan abin kamar yadda suka saba da shi tun dama amma kamar yadda kwamin kuma ya faɗi ba ta yiwuwa ne a ce wata ƙasa tana neman wata ƙasa ta zo ta kare zaman lafiyanta da sauransu a'a 'yan ƙasa ne idan akwai wani taimako da za a zowa wajen makamai ne da wani zuba jari saboda su ma abin ya shahe su mm. ka abin ya je ya kyoya ya je inda suke mm. jari ne amma wa'anda ya kamata su zaman to fagen daga su ne namu Farfesa Bube na Maiwa kenan na Jami'ar Diop. To kamu mu ci gaba ku shakata da wannan waƙar. Jama'a sai a saurara wannan sako ce na neman zaman lafiya ga dukan addinai da kabilu. Murungume zaman lafiya a kasar mu ta Najeriya. Zancen siyasa ya sa mutane da yawa sun rasa rayukansu. Zancen addini sai mu yi ta da basira. yakan Madalla yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mummuni Barma. masu bukata ta musamman a sassa daban-daban na kasashen yammacin afirka na ci gaba da tsara kansu don ganin an samu haɗin kan da zai ba su damar samun bakin faɗa a sahun al'umma a karan farko na kasassu a gundumar gure da ke yankin kudu maso gabasin jamhuriyar niger sun kafa kungiya da nufin fitar da kansu daga cikin wahalhalun da suka yi fama da su a can baya a wani yunkurin yaƙi da sana'ar bara shugabannin wannan sabuwar kungiya da haɗin gwiwar hukumomi sun fara horar da wani rukunin masu bukata ta musamman sana'o'in hannu ko da yake abin na bukatar shigowar kungiyoyi masu zaman kansu ta yadda za a dubi sha'anin ilimin yara masu bukata ta musamman da idan basira kamar yadda shugaban kungiyar nakasassun gundumar ta gure alhaji muhammad gurgu ya shaidawa wannan shiri eh, gaskiya na farko eh, an kafa mana kungiya nan da wata hudu Eh, an yi zaɓe president da vice president da turazin vice president akwai mambur da biyu gaskiya mu na kasassun guda sana da kishi gaskiya shi dai tallafin ne babu shi mu abin da muke bukata da kungiyoyi kamar proje-proje da gwamnatin eh, muna so mu da kanmu kuma mu ma kanmu mu ma mu turza ma kanmu ba shi mun jirayi har wani abu ya zo ba kafin abin ya zo mu muna yi abin ya tardo mu akwai wasu ayyuka da kuka yi daga lokacin da aka fata kawo yau an ba mu horo da su biyu eh, mutane sun te can gure sun ba da horo daga sandar manyan kuma lo eh, kwanan nan an samu mutum uku da vice president da troisième eh, da secrétaire sun zo nan eh zandara musu horon kwana biyu da rabi insha Allah da yake kungiyar nan ta nakasassu sabuwa ce aka kafa wannan shine karin farko ake kafa irin wannan kungiya a gure waɗanne irin ayyuka ne eh, kuke hangen eh, za ku yi a kungiyance domin walwalar nakasassu ku ke jagorancinsu? Eh, akwai ayyuka da dama akwai kamar saka Eh, kamar sakan kujeru da sudur hatta mata ma akwai wanda sun samu za su yi kamar ciwo tuya eh, ko wanda hannunsu suke yi eh, kenan suna cikin gidajen suna yin kamar kiwo maza wanda suke da karfin hannu suna yin sakan kujeru da gado da sudir eh, insha Allah. Tun can dama eh, mutane ne waɗanda suka lakanci waɗannan sana'o'i ko kuwa nan gaba ne kuke hangen horar da su? Eh, wanda suka lakanci abin bai wuce ba biyu ko uku abin sabo ne. amma akwai muke da wanda suka lakanci abun kamar bispir gidan gina mataimakina Eh, da akwai wani su wannan da ya dama sun laganci abin su uku ne muke tsammani. mu je maganar ilimin yara na kasassu shin a zahiri yaya ake ciki a jihar gure tana cikin tabarbarewa gaskiya gaskiya za ka gani in makafo ne yaro biyu uku yana jaye da eh, uba ko uba suna ta yabara kenan nan babu mamadiya babu lakwal kuma gaskiya in dai ta wannan fannin ne karatun na yan nakasassu gaskiya akwai baya gaskiya ba ma wanda ya kula ma da kai bare ma dan ka ka zan dan ma an ce kai wannan ɗan shi eh, wannan baban shi mai karamin karfi ne bari a za a tallafa mishi ya yi makaranta kenan ana jin daɗin abun to ba ma wanda ya kula sai ka gani ma kai abun dai kawai ba abun da za a ce kawai ba bincike kawai wallahi talla kawai shi hamdala me ya kawo haka to akwai rashin abun hannu na farko kenan eh, na biyu kaman karfi ma babu ma wanda danka zaka bari eh, dole abun da zaka ci in ka tana da abin da zaka ci danka yana lakwar ma ya zaka yi bai yiwa dole shi ja ka kunje kunne ma abin za ku kura bakin ku kuda to wannan shine kawai akwai irin makarantun nan na musamman da aka keɓe domin na nakasassu kamar makarantar makafi ko ta kurame babu makarantar makafi babu na kurago babu na makafi babu ko kuda eh, kawai dai mu ma mu suna cikin lakwal wannan na gwamnati wanda da yan kowa ake kowa ma nan suke kawai kungiyoyi masu zaman kansu ba sa zuwa can wajen ne domin ayyukan faɗakarwa ko kuma ayyukan tallafawa masu bukata ta musamman a can jihar ta gure ong da proje haka misali mu ba kungiyar da ta zuwa gure ta tallafa mana har yau akwai ong akwai proje Eh, ba su da yawa kaman kan da za su so su mu shaƙu da su haka nan kwa eh, akwai wani je karakara akwai proje proje akwai su amma dai mu eh, ba su tuntube mu ba ba mu tuntube su ba Eh. wani shekara karakar har mun tuntube su suka ce su abin da suke a fita gari a kanan ba su shi bai shayi abin da ke cikin gari ba mm. shi ne dai kawai matsala mm. yanzu idan abin a ce ana son ne a tallafawa su nakasassu mene ne abubuwan da kuke bukata ku abubuwan da muke bukata eh, ai suna da yawa wallahi yanzu nan muna da muna bukatan musamman mata na nakasassu suna daɗi a cikin gidansu su samu ko kiwo ko ha abun kasuwa wannan mutanen makafi na masu bara suna da yara a ce an kama ma yaransu ko lokal ko wani harkar sudir an zo an tallafa ma yaransu kamar mu eh, za mu ce ma abun ne gaba daya eh, ya yawa eh, shaidai da sannu-sannu amma da sannu-sannu ma da muna samu da alhamdulillah da an ci gaba war haka to abun ne tun da muke ba mu taba ganin hasken kwano wanda za a zo a tallafa ma na kasance har yanzu ba bare dan shi amma eh, muna da kishin cewa duk abun da mai kafa zai in Allah ya yarda in ya zo mana muna iya kowane irin sana'a ne insha Allah Malam Muhammad ko da yake ka ce kungiyar ku sabuwa ce wace irin mu'amala ce ke tsakanin ku da ma'aikanta uh, ma'ana ma'aikatar prefe ko kuma zuwa ma'aikatar magajin gari. Ah, alhamdulillah alhamdulillah eh, gaskiya kai sana dama da mu eh, prefe gaskiya ko me ma an ana yin wani taro ko renew haka nan wallahi yana ba yana gayyata mu tunda ina na gida yake ya yi takarda mu je a zamana da abin da za a gaya mu ma a yi da ana dama da gaskiya babu wannan da gaskiya tsakani da Allah babu in wani abu harkar nan mere ne gaskiya alhamdulillah nan ma da abin da yake ciki muna da labari ko na ana gayyata mu ko wata kungiya ta zo suna sha sa sunan mu a cikin har da sha ce har da yanda kafe kenan sha ba mu takarda ba gayyace mu mu je mu shurara mu mu faɗi albarkacin bakin mu a ta nan ku akwai gaskiya alhamdulillah ku ci gaba gaskiya alhamdulillah alhamdulillah ina maganar haɗin kai a tsakanin ku ko lokacin na su a can gurai eh ka san ba mutane su taru a ce fursan dari bisa dari kowa hankali shi daidai ne amma gaskiya kan da muke so mu tafi muna cewa kowa ya hakuri ya eh, wannan abin mu ba ne a wajen mu amma kowa ya hakuri a tiyar da komi da sannu-sannu kuma ba cuta ba cutarwa kuma ba zalimci eh, ba masu mutum eh, kai yanzu kai kai na sai ka cuce na dan wanka ko kai masaki ka cuci masaki dan wanka ko zabaya ka cuci mazabaya dan wanka duka dai na sai za a ce gaba daya in ka cuci dan wanka me ka kulla ba abun da ka kulla in lamu abun da muke fata ungoyi su su kama mana da gwamnati muna cira da gwamnati za su kama mana mu da muke sama sama mu manya manya kuma mu yi adalci ma na kasa da mu ne ko mu to a ƙarshe wani kira ne za ka yi zuwa ga ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su ong din nan da gwamnati da ma al'umma dai gaba ɗaya. abin da zan yi kira da gwamnati dai mukin nan dai muna da yara na farko kenan muna neman agaji sosai muna neman tallafi eh, tallafi kaman ayyukan hannu kawai ayyukan hannu da kiwo hatta an garake haka mana muna yin aikin garake eh, duka muna neman tallafi insha Allah. To masu nan za mu ja burki a shirin na yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin bakonmu Alhaji Muhammad Gurgu shugaban kungiyar na kasassun gundumar gure da abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima. wannan haka yake a gaida sulimi ne barma da shirin na kasa ba kasawa ba yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe biyu da minti ashirin da ɗaya kuma lokaci yayi da za ku saurari sharhin wasu jaridun kasar ghana Da jaridar Daily gadi da mu soma sharhin jaridun na yau. Kwamitin hukumar zaben kasar Ghana ta yi kira da a samu kwanciyar hankali dangane da sabon rajistan masu zaɓe da ake ikirarin za Jaridar ta ce, Kwamitin baiwa hukumar zaben kasar Ghana shawara ta yi kira ga jam'iyyun siyasa da duk waɗanda suka ruwa suka yi saki dangane da lamarin siyasa da su daɗa yin hankuri dangane da niyyar kwamishin ɗin na buga sabon rajistar masu zaɓe gabanin zaɓen shugaban ƙasa da na majalisar dokoki na shekara ta dubu biyu da ishirin. Kwamitin ta yi wannan kira ne a cikin wani jawabi da camanta Justice Meshot ya sanya hannu bayan ya sadu da shugabancin hukumar a ranar ranar laraba 15 ga watan janairun shekara ta 2020 sai kuma jaridar ghanaian times wacce ta ruwaito wannan labarin mutum 34 ne sun ka mutu a cikin wani hatsari inda motocin safa-safa biyu sun ka yi ta gama sa'an nan wasu mutum 54 sun samu raunuka. Jaridar ta ci mutum 34 ne aka tabbatar sun rasa rayukansu yayin da wasu motocin safa-safa guda biyu waɗanda ke akan hanyar a ainihin na damfuwasi kusa da komanda cikin komanda edinan ekwafo ibrahim municipality da ke cikin jihar tsakiya a ranar litinin. ɗayan basin ɗin mai registration number GR 570418 na akan hanyarsa ne daga Takoradi zuwa Cape Coast sa'an nan sauran na samfalin Hyundai bus mai registration number GN 378010 daga Cape Coast yake tafiya zuwa Takoradi. Mun leka jaridar Daily Graphic ko wannan labarin ne ya yi tasiri ranar kididdiga na shekara ta 2020 zai canza ma'aikatar ƙididdigan ƙasar ghana ne ta faɗi haka jaridar ta ce ma'aikatar ƙididdigan ƙasar ghana ta faɗa cewar mai yiwuwa shirin nan na ainihin kiɗayen jama'a da kuma gidaje na shekara ta 2020 wadda aka shirya yi a watan marisin shekara ta 2020 mai yiwuwa ne a canza wannan lokaci a cikin wani jawabi da aka gabata ranar laraba da maraici bakin mukaddashin mai ƙididdigan gwamnati david yanokwa bata ma'aikatar ta ƙididdigan ƙasar ghana ta nuna cewar an dai kudurci za a samu wannan canji a dalilin atisayin da aka gabatar na taswiran fagen ƙididdigar. sai kuma jaridar da herald mahama ya kaddamar da dandalin uh, tara kuɗi wa kamfen ɗin jam'iyyar ndc wa shekara ta 2020 jaridar ta ce tsohon shugaban kasa kuma dan takarar babban jam'iyyar adawa national democratic congress ndc john dramani mahamman ya soma gabatar da harkoki na kamfen din shekara ta 2020 tare da kaddamar da wani dandali na tara kudi wa babban zaben da wannan sharhi na jaridar da herald muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da yan a kungiyar muryar talaka ta kasar rashin jihar Taraba. Hakika shekaru hamsin da kawo ƙarshen yakin biyafara hakika wani abu ne da ba za a taba mantawa da shi ba ganin cewa sojojin Najeriya sun iya kokarin su domin su haɗa kan Najeriya wuri guda kuma Allah ya ba su nasara a wancan lokaci suka haɗa kan ƙasa wuri guda. amma kuma daga baya wannan shekaru sai gashi suka samu bambance-bambancen kabilanci ne bangaranci ne addinanci ne ya shigo najeriya har ma ya rarraba kawukan 'yan Najeriya. Muna fatan kamar yadda aka ga bayan yakin fara har ya zama tarihi ya kai shekara hamsin da yunfa. Muna fatan wannan bambanci na kabilanci da bangaranci da arzikin Najeriya shi ma za a kawo ƙarshen ya zama tarihi da fatan Allah ya ba wa ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan ƙasa baki ɗaya. Assalamu alaikum biyoyi Amerika mai magana Kasimu Aliyu sardaunin matasan Asada a jihar Sokoto. ina son in amfani da wannan dama da kuke bamu ku iso mini sako na game da tashin hankalin da ke faruwa arewa maso gabas na sai har-hare da kuma yawaitar garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa to ina roƙon ya Allah ya Allah ka ƙara kawo mana ƙarshen wannan tashe-tashen hankulan da ke daba mu najeriya musamman arewa maso gabas da sauran arewa maso yamma sannan ina ƙara roƙon allah shi kara taimakon gwamnatin bawa buhari da yanzu yana bakin ƙoƙarin game da ganin cewa ƙasa ta zama ƙasa dunkulaliya ɗaya ina roƙon allah shi ƙara ba shi lafiya ga jiki ne da mu mu ya ƙara bashi. ikon da ya kammala ayyuka nan da sabon mai 'yan ƙasa ce na gode masu sauraro kafin mu yi sallama da ku gasar fili ya sake dawowa da labarai a takaice. a takaice kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta saka hannu kan takardun hujjojin tsige shugaban kasa donald trump ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a mako mai zuwa Pelosi ta yi amfani da alƙaluma daban-daban wajen rubuta sunan kan takardun ta kuma mika su ga 'yan Democrat da shugabannin kwamitocin da suka yi aikin tsige shugaban kasar Manajojin tsige Trump da 'yan majalisar da su gabatar da kara da kuma a kawo majalisar su ne suka kai takardun hujjojin zuwa majalisar dattawa. Amma shugaban masu rinjaya a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ce yau Alhamis majalisar za ta karɓi takardun a hukumance. a bangare guda kuma jiya laraba shugaban amurka tare da mataimakin firimiya na china lihu he ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin cinikayya da ya kwashe watanni goma sha takwas ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya wannan yarjejeniya ce da ba wanda ya taɓa ganin irinta a cewar trump wanda ya hasashen cewa za ta samar da zaman lafiya a faɗin duniya. shugaban ƙasar iran hassan ruhani ya kira ga haɗin kan ƙasa jiya laraba bayan da wani tashin hankali ya barke a zanga-zangar da ake kan harbo jirgin fasinja da iran ta yi ta masu sauraro a nan zamu sallama ku a cikin shirin namu na hantsi sai kuma da maraki ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin kar ku manta za ku iya aiko mana saƙonninku a koda yaushe ta hanyar imel a adireshinmu mu hausa da service at com. ko kuma ta wayar talahu a kan lambar mu alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar yanzu a madadin sarfilu hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya shirya ya kuma ba da umarni sai kuma mu daryl smith ni aisha mu'azu ke ce mu ku kwana lafiya.